yau alhamis sha biyar ga watan jumadal akhir hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da hudu ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha shida ci gaba da karatun littafin al-azkar au hilyatul abrar واشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدركين سركي مي ساكيا الخير har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da ke bayani dangane da idan mutum ya shiga al'amarin sallah to da me da me ake son bakin shi ya rika fada kun san idan mutum yana sallah so ake yi shiru to amma akwai abubuwan da ake son mutum ya rika fada ne ma ya ɗauko waɗannan bayanai tiriyan tiriyan ya taho mana da su har zuwa inda muka shiga babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan sunayen Allah to muna cikin sharhin waɗannan sunaye na Allah madaukin sarki mun kai suna na hamsin da biyar daga cikin jeren giyan waɗannan sunaye za mu tashi algafur yana daga cikin sunayen Allah algafur ai huwa alladhi yasturul uyuba wa yaghfiru dhunuba ku ji Allah maɗaukin sarki shine wanda yake suturce aibi aibi mafi muni shine aibin da mutum zai je lahira da shi a ce wannan aibi Allah maɗaukin sarki bai yafe ma bawa shi a nan gidan duniya ba wannan bawa ya shiga uku amma idan ya zama kina da aibi in kika roƙi Allah madaukin sarki in ya yafe maki to a nan duniya sai Allah ya sutarta maki wannan aibin a lahira ma sai Allah ya sutarta shi shi yasa Allah madaukin sarki baya son mutanen da suke bayyana banna ko laifi ko zunubi ko duk abin da suka yi na banna suna fitowa karar suna faɗi mai yiwa Allah madaukin sarki da ya sa su kaɗai suka sani waninsu bai sani ba ya gafarta musu ko ya rufe masu a duniya ba a sani ba a lahira ba zai rufe masu amma idan suka zo suka faɗa ana suna tallatawa suna yadawa kenan to sun shiga uku a lahira Allah madaukin sarki ba zai rufe masu ba mun gano wannan da kyau idan mutum ya aikata zunubi to wannan zunubi yana da tiriri da yake fitarwa wanda yake bide wanda ya wannan zunubi misalin zunubi ai misalin lada ne idan kina mumina sai kika aikata aiki mai kyau aikin a'a to Allah madaukakin sarki zai baki tukuici wanda zaki ci anan gidan duniya mun sha karanta wannan a lahira kuma sai Allah ya baki lada a aljanna kuma sai a baki daraja haka Allah madaukin sarki ke kakkasa waɗannan abubuwa idan da zaki cuci wani ko ki cuci wata sai Allah madaukin sarki ya kaddare a lahira aikin da kika yi na sallan azhar ɗinki na ɗazu da shi za a biya ta to duk wani aikin alheri yana da tukwici yana da lada kuma yana da daraja to za a ɗauki wancan tukwicin da za a baki ke da kike sallan azhar a ɗazu a nan gidan duniya sai a ba wannan da kika cuta wanda a cikin kaddarawan Allah da wannan sallan za a biya ta shine sai ki ga wacce kike ki ba kya so kullun tana ƙara gaba saboda tana haɗawa da nata tukwicin da naki kun ji ɗaya, sannan a lahira a filin kiyama sai a ɗauki wannan ladan na wannan sallan sai a bata in kuma ta shiga aljanna sai a ɗauke darajar da ya kamata ke da kin shigo aljanna za ki samu sai a kara mata zai iya yiwuwa a gama ɗiban ladan ki a biya wasu kuma kina da ladan ma da za ki shiga aljanna to inda za ki gane matsala ku shine kina shiga aljanna madadin ki samu kanki a daraja ɗari da goma sai ki samu kanki a daraja uku duk an raba mutane darajojin duka kin yi asara shi sa kun ga haƙƙin bil adama Allah kowa ta kula da haƙƙin mutum kake da wani ci ban yafe ba karke da wani ci Allah ya isa karke da ki cuci kowa ko ya faɗa ko ba ya faɗa ba Allah zai saka musa kun fahimci wannan to in mun gane wannan dangane da janibin ladaku to haka zunubi yake shi zunubi yana da tiriri da yake bar mai shi a nan gidan duniya sannan a lahira za a ba da sakamakon wannan zunubin sannan a wuta kuma great great ne laifin mutum irin matsayin da zai samu a gidan wuta idan yanzu a nan gidan duniya ya zama kin cuci wata a bisa kaddarawan allah madaukin sarki a lahira ba ki da ladin da za a biya ta sai dai za a ibi ta ne a ɗora maki to tun anan gidan duniya za a yi maki sakamako da wancan tiririn nata shi ne za ki ta samun matsala a rayuwanki siri iri daga wannan sai wannan daga wancan sai wancan haka za ki ta ganin matsaloli ki rasa wai matsalolin nan wai daga ina ne huwa min indi fusikun daga kanku yake in kika je lahira filin kiyama kuma sai a loda maki zinabanta kina shiga wuta sai a kai ki can karkashin wutan gwargwadon irin laifin da kika yi gwargwadon irin sakamakon da za a mata aka za kuga to idan kika yi zunubi sai zama Allah Maɗaukin sarki ya yafe maki to ya yafe maki hatta da tirarin duniyan nan da zunubin da za a samu a filin kiyama da kuma wancan bala'in da mutum zai fuskanta a mota to duka Allah Maɗaukin sarki yake yau. kun gano wannan da kyau ko idan mutum ya aikata zunubi mai yiwa Allah maɗaukin sarki in ya so sai tattalan mai abin da zai zama tozarci gare shi anan gidan duniya kafin zuwa lahira to amma in ya zama kin tuba to sai Allah maɗaukin sarki ya sitarta maki wannan tozarcin da za ki iya shiga a wannan gida na duniya kuna fahimtar wannan da kyau ku ki sa mu yawaita tuba mu yawaita kiran sunan Allah al-Ghafur muna roƙon shi da ya gafarta mana zunubanmu kenan in kun fahimci waɗannan bayanan da na gabatar matsalan da mutane suke samu a yau a rayuwarsu yana da alaka da irin laifuffukan da suke yi kuma yana da alaka da irin sanyin jiki da suke yi ma in sun yi laifin madadin su tuba kawai sai su ƙara mimmiƙe kafa suna yin abin da sun ga damu to duk wacce ta samu kanta irin wannan hali to za ta daɗe tana cikin matsala kuwa shi za ki kalla abin da kike duka in kika taka dokan Allah tun a duniya sai Allah ya taka ki shi yasa wata rana za a je yaƙi sayyidina Umar bayan da sojoji suka gama fareti da rawa irin na daji na jarumai yace ko kwantar da hankalinku ba ana yin nasara ne saboda yawan mazaje da yawan kayan yaƙi da gogewansu wajen iya yaƙi nasara ana samun shi ne gwargwadon bin Allah da mutum yake yi a komi in kina da siffa ko kina da aiki ko kina da yanayi na yi ma Allah maɗaukin sarki ɗa'a wannan yana nuna irin kwazon darajar da zake samu tun a nan gidan duniya shi yasa sai ce ku nisanci zunubi shi ke sa a yi nasara akan mutane duk kakarin da annabi ya rika nasara akan su laifukan su ne suka yi yawa an fahimci wannan da kyau to idan yau aka samu wani daga cikin al'umma shi ma yana da wannan ɗabi'a to haka zai jefa kanshi a cikin matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku zai jefa kanshi a cikin matsaloli na fadawa cikin waɗannan zunuban da sai dace Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Allah ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa mahama balagar zuno di yanda zunubi ya kai auta karrara min al'abdi ko bawan yi zunubin yau gobe ya ƙara maimaitawa di yanda ya yi ko so nawa ya maimaita wa aradar rujua ilar rab sai ya nufin ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya bar wannan laifi fa in na babal maghfira maftuhun fi kulli waqtin mala ce fa inna babal kofan tuba maftuhin wannan kofa a buɗe take fi kulli waqtin a kowane lokaci ba ran da Allah maɗaukin sarki ke kulle kofan tuba ita kofan tuba a buɗe take ba a rufe ta wasmullahi al-ghafur kun ga sunan Allah AlGaFur ya dullu ala da'awatil yana nuna ma bayi cewa ku zu ku taho duk ku tattaru ku roƙi gafaran Allah madaukakin sarki daga dukkanin nau'in neman gafara da kuma dukkanin nau'in zunubin da bawaye ma Allah madaukakin sarki ya tuba Allah madaukakin sarki zai karba kuma Allah maɗaukin sarki zai mai sakamako kuma wannan al'am wal khas zunubi na gaba ɗaya da zunubi kuma na keɓe zunubin da al'umma suka yi taron dangi wajen yin su baki ɗaya da kuma zunuban da wasu suka keɓanto su ba sa yin shi walisu faru min al'abdi ala nau'aini to neman gafara da bawa zai rika yi a wajen Allah madaukin sarki to nau'i biyu ne kun gane wannan istighfari nau'i biyu ne shi za da dama mutane sukan zo suna yin istighfari suna wahalar da kansu akwai zunubin da ba istighfari ake ba tuba ake yi akwai zunubin da ko an tuba Allah ba zai karba ba sai an maida ma mai haƙi haƙin shi shine mishkilar yasa kowane abu ku riga aje shi a mahallin shi sai Allah madaukin sarki ya taimake ku al'awwal na farko ma da yace al-istighfarul am wa huwa min akwai istighfari ga maganin istighfari shine tuba daga kananan laifuffuka wa ma yaduru min khawatir su'i da irin abubuwan da ke bijirowa a cikin zuciyar mutum na mugun abu kullum sai ki dinga riyawa a zuciyanki da ma ki kaza ko da ma ki ce kaza duk irin waɗannan abubuwan da ke maki gizo a cikin ranki ko na mugayen maganganu ko mugayen ayyuka ko mugayen hudda ko mugayen kaza wannan yana nuna cewa ke ba ne kirki ba ce an fahimci wannan da kyau ko ke ba ne kirki ba ce shine khawatir abubuwa su rika zuwa a ranki kina sassaƙa su abubuwa marasa kyau to waɗannan abubuwa laifuka ne to ya za a yi da su falqalbu fihi man talqa to shi ita zuciya tana da manta man talqatan bangaro biyu bana ɓangare na farko shine magana mantik daga annutuku ne ta ita zuciya tana da maganganu guda biyu akwai mantikatu hadisin nafsi akwai magana wanda zuciya take da ita kanta kun gano wannan ke da kanki zaki zauna zuciya ta saka miki wannan ta saka miki wancan ta kulla wannan ta kwance wancan ai ina ganin duk kuna jin haka ko hmm a lokaci kina tafiya a mota ana gudu sai ki ce da ma kofa ya bude ki faɗo yanzu aka yi haɗari ana wannan yawwa wannan magana ne da zuciya take yi yanzu kina tsammanin irin waɗannan mugayen abubuwan da zuciyanki ke riya maki a tsammanin ki kina cin bulus ne laifi ne ai zunubi ne za ki zo ki je ya ake maganin wannan zunubin kakki ɗauko hadisin da annabi yake cewa an gafarta ma bawa duk abin da zuciyar shi ta riya mashi to in ma kika ɗauko hadisin sai mu ci au ashe dama da zunubin kenan shi yasa gafara sai ta biyo baya ke da kanki zaki gane ke mutuniyar kirki ce ko ba mutuniyar kirki ba in irin waɗannan hawatsir su'i suna yawan kai da komowa a cikin ranki dan ana son bawan Allah na kwarai duk lokacin da irin waɗannan hawatsir mummuna suka rika zuwa mai a cikin ranshi ta zakkauri su bayan Allah nan da nan sai su tuna Allah fa izahum mubsirun ku gani domin a cin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya gaya mana zuciya ita tana umarni da mugun abu ne bayan da za a yi zuciyanki kullum da riga cewa ki zo mutu ne kirki kafin ta ce ki zo mutu ne kirki guda ɗaya sai zuciya ta ce ki zo yarban banza su sittin ina fatan kun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sannan akwai mantikatul kasa, kun ji mantikatu hadisin nafsi ko to akwai mantikatul kasar shine zuciya za ta ba mutum dama gaba ya aikata wannan abu to mantika wanda yake hadisin nafs kun ji matsayin shi wanda kuma yake na kasar shine ce faminal mantikatul ula تخرج الخواطر التي تتطلب الاستغفار الآن shi wancan na farkon wanda kawai tunanin zuciya ne to istighfari na yau da kullum yana share shi kun gane wa hiya khawatirun nafs al ammara shine abin da ke shiga cikin zuciyar bawa da kullun zuciya take umurtan bawa da yin mummunan aiki kama warda fi qaulihi subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zuwa cikin fadin Allah wa ma ubarri'u nafsi matan sarki tace ni ba zan kubatar da kaina ba innan nafsa la'ammaratun bisu'i ai ita zuciya dama tana yin umarni da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai dai abin da ubangiji na kawai ji kai kun ga idan Allah madaukin sarki bai nufi zai ji kanki ba ko to zuciyanki za ta ta maki tintintinin abubuwan da sai sun waye gari sun zama maki matsala an fahimta mafi yawancin mutane abin da ke cikin zuciyarsu ne suke yunkura su zartar da shi daga baya sai ya zama masa abin nadama kuma ya zama masa abin da na sani an fahimci wannan da kyau ku abin da mafi yawancin mutane suke kenan zuciya ne za ta riya kaza ta kitsa kaza ta yi umarni da kaza sai kuma mutum ya kokarin zartar da wannan abu daga lokacin da mutum ya zama haka ya gama shiga cikin matsala tsari ta umartan shi da mugun abu to mu kowa mu kalli wannan tarihin duk abin da matan sarkin misra ta kitsa kuma ta aiwatar da wani ta shawara da zuciyarta ne ta shawara kuma zuciyar ta umarce ta da mugun aiki kun ga daga mantikatu hadisin nafsi sai kuma ya zama mantikatul kasab haka to daga lokacin mutuncin ta ya zube a duk garin gane don tun ana yawo da ita a cikin ɗan tsokin inda suke har matsalan ta zama matsala ce mai girman gaske matsala ne da ta yada ko ina ana ta labari ana ta magana ana ta ce ce ku ce ana fahimtar wannan da kyau ko to wannan ce ce ku ce da ya zama ana ta yi shi ya haifar da ƙarshe take faɗin wannan magana take faɗi bayan shekarar goma sha ita ta ɗauka ta gama cin nasara cin da suna ganin su suka shirya makirci har a kama annabi yusuf aka sa shi a gidan yari suna ganin sun yi firi saboda abin da zuciyarsu ke riya musu kenan to shi ta fito tana fadi Allah yake ba mu labari cewa ita bata isa ta iya kara kanta ba da dama zuciya kullum tana umarni ne da mummunan abu sai abin da Allah madaukin sarki kawai ya kawo agajin gaugawa na jin kai inna rabbi ghafurur rahim ce lalle ubangiji na mai gafara ne ko mai jin kai wannan ita ce aya ta 53 cikin suratul yusuf وعند Bukhari an abi هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الامام البخاري يروي تو حديثي daga sahabi abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda yace annabi ya ce wallahi indi la astaghfirullah wa atubu fili yaumi yawmi akthara min 70 marra annabi ce shi yana istighfari kuma yana tuba zuwa ga Allah a yini sama da su saba'in annabi ne Allah madaukin sarki ya saukar mashi da inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar an gafarta mai gaba da baya amma kuma kullun istighfari yake na roƙon Allah gafara tsakaninki da Allah kewaye gafarta maki abin da kike yi wanda kika yi ma yau kina da tabbaci an yafe miki ma manzon Allah yana roƙon Allah ya gafarta mashi kuma yana tuba so saba'in ko sama da saba'in addini diyini wa inda muslim min hadith al-agarr al-muzani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata annabi ya ce irin wannan abin yana bijirowa akan zuciyata to amma kuma ina yawan roƙon Allah maɗaukin sarki gafara sama da ɗari a yini kun gane so ɗari annabi zai ta roƙon gafara irin waɗannan abubuwa na hawa irin nafs sukan faɗo su bijiro ma annabi amma annabin da Allah madaukin sarki ma gafara ciki da waje kun je yana roƙon Allah madaukin sarki mai gafara so ɗari yan tsakaninki da Allah ya sharabanki da kice astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi so ukun da aka ce a faɗi hmm yau sharabanki da wannan ku ji tsoron Allah kawo wanda kuke mafi yawancin mutane sun ɗauki rayuwar nan kawai daga wannan rayuwa ta yau to shi kenan kawai an riga an gama wasa kike yi idan kika ɗauki rayuwar duniya da wasa kin ɗauka rayuwa ne kawai a rayu a samu kuɗi a kashe ko a ci abinci a more ko a yi kaza kaɗai wannan shi ne kika dauki rayuwar duniya ko na rantse maki sai kin sha wahala a lahira Allah maɗaukin sarki ba haka ya tsara lahira ba aikin da aka yi a nan gidan duniya shi ake ci a lahira kawai misali ne ya ce mutum su biyu ne suna da gona wannan ya noma nashi wanda ya ya noma ai lokacin girbi wanda zai yi girbi ba shi wanda ya noma ba ne wallah haka zai faru a lahira kina zaune kina ta shiriri ta wacce ta yi aiki ita ne da dariya a ranar lahira ke da kika zauna ba ki komi ba ko kina nan zaki tagomi mara fa'ida zaki nadama zaki kunyata zaki tozarta mu wallahi ba wanda zai taya ki alhini Allah madaukin sarki ya kyauta na biyu al khas akwai istighfari na musamman wa huwa muta'allaqun bi mantiqatil kasab shine wanda idan mutum ya san ya aikata laifi ki zo ce istighfarin da zaki ta yi ke baki ma san laifin da kika yi to shi wannan istighfarin yana bi duk inda wani zunubi yake sai taka shi sai nike shi sai mutsike shi yan kananan laifuffuka wanda kika aikata baki sani ba ko hadisin nafs wanda kika yi wanda yake da mishkila duk sai Allah madaukin sarki ya bi duk sai gafarta miki amma shi wannan istighfarul khas wanda yake da alaka da almantiqatul kasam aiki ne kika yi na laifi ƙarya ne kika shirga ko gulma ko annanimanci ko cin mutunci ko kika aikata ɗaya daga cin kaba'irul zunubi manya-manyan zunubai ba da ta'ammudul fi'ili bayan kin san babu kyau da gangar kawai kika yi waqtirafil ism kika aikata laifin fil lisani bakinki ne furta wal jaware ko gabanki da gangar kika yi kawai don kin isa ba na haka ba to shi wannan irin wancan istighfarin saba'in ko ɗari bai gabe kankare shi ko kin shekara ɗari kin fi kowa fari shi wannan zunubin yana nan kun gane yanzu misali fanado yana maganin cutan tarin fuka eh fanado yana maganin cutan ganjamau eh amma ai in ya je samu karamin cuta zai bige ta ko to istighfari ne da kullun da ake irin waɗannan laifuffukan kanana yake bigewa su waɗancan manyan laifuffuka kaman tarin fuka ne kaman kanjamau ne kaman cutan koda ne kaman cutan hanta ne kaman cutan zuciya ne kaman hawan jini ne kaman ciwon siga ne ƙananan magani panado da sauransu yana maganin irin waɗannan manyan cututtuka to sai da magani na musamman ko to shine irin wannan mantikatul kasab abinda zuciyanki ta riya maki har ya kai ga kin fito fili kin aikata da baki ne kika faɗi ko ko da bai ne kika yi to shi wannan akwai istighfari da tuba na musamman sai kin yi wannan sannan Allah zai gafarta miki ga kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukin sarki da yace walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar kun ga bayin da ba su ma Allah shirka shine ba sa kiran wani ko su roki wani ko su hada Allah da wani amma yanzu abin da ke ce sai ka jance hatta ɗalibai da ke zuwa makarantu ma suna lalleka wajen bokaye ana yawan faɗin wannan ko ba faɗi a ga abin da ke ce ki gama rayuwar naki a banzan bazara ki je lahira Allah ya kona ki duk kin gama bin titi kina zuwa islamiyya duk inda ake wa'azi kina gaba gaba amma cikin minti biyu sau da neman duniya kin je wajen bokaye ko an je maki da ɗaya ne da akwai tsinannin da su ba za su je ba amma za su tura a je masu duk ɗaya ne da zuwan da kike an gane to duk wacce ta san ta taɓa yi to ku riƙe laifin za mu zo mu je inda za a kankar wannan in kika taɓa zuwa jamboka ko ɗan bori ko wani mai tsafi ha kawai sai ga ce ga wani yaro ko ga wata yarinya wai aljanu sun buɗe mata ido kai za a je wajen su suna ba da magani boka ne bokanci ne kina zuwa kin je wajen boka kin je kin yi shirka ke san haka ku kenan sarakan cuta mun fahimci wannan ban da shiririta kuje suna faɗin magunguna suna faɗin abubuwa iri-iri wanda dukkanin likitocin duniya ma ba san maganin shi kuma ƙarya ne an fahimci wannan da kyau ko Allah shi ke yi shine sai yake cewa wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kuma irin waɗannan mutane ba sa kisan kai kun gane sai Allah madaukin sarki ya ware kisan da Allah ya bada izini a yi kun sa akwai mutumin da zai yi laifi sai Allah madaukin sarki ya ce to wannan a kashe shi to wanda ya kashe irin wanda Allah ya ce a kashe da umarnin jagoran musulunci an gane to wannan bai laifi ba amma haka kawai mutum ya kashe mutum tun ya shiga matsala ba na wasa ba kun gano wannan da kyau ko lokacin da muka je gidan yari da muka je sai wani yake fadin cewa shi babban damuwan shi abu ɗaya ne a wai ɗaure shi da aka yi ɗaure rai da rai ba shi ba matsala kuma ya goda Allah zuwan shi nan ya zo mutumin kirki dan daga cikin abin da yake mana bushara ya ce ya haddace alkur'ani duka yi kaza yi kaza ya ce amma wanda ya kashe ni damuwar shi ya ce duk malaman da suke zuwa yake tambayan su ba malamin da ya taba gaya mai cewa zai samu sauki a lahira to da Allah wai da gaske ne na ce kwarai da gaske amma duk tuban da za ka yi laifin da ka yi ma Allah Allah zai yafa shi amma shi wancin da ka kashe kana da yadda za ka je ka same shi ya yafe maka ya ce shi bai sayan da zai ya ce to ka akwai matsala shi sa lokacin da zuciyanka ke riya maka yi da kai fada da ita baka yi ba abubuwa guda biyu za su rabu da kai shine da baka zauna a nan ba da kuma abin da kake fuskanta lahira da bashi. shi amma sanda mantikatu hadisin nas ya yunkuro maka sai kuma mantikatul kasab sai ya zartar sai kai abin da ya zama maka matsala yace to shi yanzu ya za a yi kai ta yawaita ayyuka kai ta roƙon Allah mai yiwa Allah maɗaukin sarki shi sai da zai amma ba malamin da zai iya gaya maka hukuncin wannan abin saboda abin da ƙur'ani ya faɗa don mutane suna kawo wannan ayan sai to ai ga ta Allah madaukin sarki zai gafarta hadda mai aikin kisan kai ta ga ce to ya zaka da kuma wancan ayan kuma da Allah ya ce man yaqtul mu'mina sai malamai suka ce Allah yana yafa haƙƙin shi amma haƙƙin wancan kuma Allah bai yafe ba amma Allah madaukin sarki in ya ga dama shi ya san abin da zai yi an je lahira ma kisan kai ko da taimakawa mutum yayi aka yi ya shiga matsala Allah madaukin sarki ya kiyaye sannan wala ya zinun kuma ba sa zina da yawa za ga mutane sun tsara ma kansu to kawai su dai su more kawai su dai su ole su dai su yi abin da suke so kaga zinan na mutunci da na rashin mutunci duk gashi nan wani ya ce mana ha akwai zinan mutunci ya ce eh, mana kun gano wannan da kyau ya ce zinan rashin mutunci kaga mutum na zina da uwar shi yana zane da ƴar e yana zane da kanwan shi ko abin da ya kama da haka wannan rashin mutuncin ya kai ko'ina kuma yanzu wannan shigantakan kun san ya shigo cikin mu musulmi yanzu da labari muke ji ana cewa arna ne ke haka hmm? wani ne yake zina da washi kanwan shi ta je makaranta baban shi ya je gona sai yana wanki a tsakar gida sai uwar da ta haife shi sai ta neme shi suna zinin sai take ce mashi kafi babanka karfi da karsashi sai ce haka ma kanwana ta gaya mu kun kun gane irin kwaɗan da ke gidan mana ya yi zina da uwar shi ya zina da wa kanwan shi uban shi ya zina da wa ɗan a gina haka ake wannan kwaɗan an fahimci wannan da kyau domin laifin da Allah madaukin sarki yake fushi da shi nan da nan gabawa shi ne wannan laifin Allah shi kyauta shine cewa man yaf'al yalka a asaman duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka zai haɗu da katafarin zunubi ranar kiyama yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyama Allah madaukin sarki zai ninkawa mai wannan laifi azaba ninkin baninki a ranar tashin alkiyama wa yakhlud fihi muhana kuma in ya shiga wuta zai dawwama cikin tozarci Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya gyara imanin shi bayan tuban to waɗannan bayi fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai markaɗe mugun aikin su zama kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukin sarki ya kasance mai gafara ne ko mai jin kai ne aya ta 70 cikin suratul furqa to kun ga wannan yana nuna cewa idan mutum ya tuba tuba da gaske Allah madaukin sarki in ya so zai iya gafarta mai wannan laifin da yi an fahimci wannan to amma laifin wani iri laifin da kai ma Allah ko har laifin da kai ma bawan Allah almai suka ce laifin da ke janibin Allah Allah madaukin sarki zai gafarta wannan amma laifin da ke janibin bayi wannan sai kun je kun nemi gafaran wannan laifi daga wajensu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya ce wallahu azza wa jalla khalaqal bashar kun ga Allah maɗaukin sarki sanda ya halarci bawa bi iradatin harra muhayyara bainal haqqi wal batil yayi ma bawa wani abu cikin zuciyar shi wani abu wata halitta ce kaman matsalmama wanda ita ce take zaɓen mai gaskiya da ƙarya ko alheri da cuta wal khata was sawab ko abin da yake kuskure ko abin da yake daidai wannan bangare a cikin zuciyan bawa wannan bangaren ne shi ke zaɓen ma bawa abin da zai yi na daidai ko wanda yake ba da daidai ba fa'a'alamahum annahu al-ghafurut tawwab to idan zuciyar mutum ta karkata zuwa ga abin da yake na banza ne abin da ake so shine ya tuba sai gashi Allah maɗaukin sarki ya sanar da bayi cewa shi mai gafara ne ko mai san tuba ne yazhara lahumul kamalu fi asma'i Allah ya yi haka ne don ya bayyana ma bayi cikan shi wata haƙoƙin fihim muktada awsafihi li ta'udul manfa'a alaihim kuma domin Allah maɗaukin sarki ya tabbatar masa da abin da ke nuna cikan siffofin shi na su tuba in sun tuba to Allah zai dawo da amfanin tuban a kansu li'annahul ganiyun domin Allah mawadaci ne anhum ga su waɗannan bayi ajma'ina baki ɗayan su duk abin da zaki kake tanuwa ko abin da zaki ma Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki ce la aigatan ta burge shi duk abin da kika faɗa ko kika aikata na biyayyar Allah to ke ce wannan amfanin zai koma gare ki kuma an fahimci wannan وروى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي كل ابن آدم خطاء دان آدم مليفي kiyaye wannan ba dan adam ɗin da yake ji a shi bai laifi daga ran da mutum ya dauke da biya ni ba na laifi to a lokacin ne ma ya tabbata cikakken mai laifi kaga mutum ya bude baki ya ce ni wallahi ba na ƙarya wannan magana ita kanta mece ce ita kanta wannan ƙarya ne kun fahimci wannan da kyau ku. akwai wanda yake alfahari in ya tara jama'a sai ce shi baya ƙarya wasu mutum uku suka zauna suka fara lissafo ƙarerayen shi sai da suka lissafo sittin da tara a cikin 'yan watanni suka ce to ba san ma na baya ba lokaci kaza ya faɗi magana an bi an gano ƙarya ne ya fi magana an bi an gano karya ne sai da aka yi sittin tuni amfanin wannan kuna fahimtar wannan da kyau ka ce kai baka kaza abin da ne irin waɗannan maganganun suke faɗa so suke su ƙaryata annabi da ya ce kullubun adam khata'u haka na biyu kuma so yake sa kanshi cikin mala'iku su ne wanda Allah ya ce ba sa sabo kwata-kwata abin da yake sai sa kan shi kenan ko annabawan Allah fa ana bayani dangane da saga'iru zunubu wai suna yi ko ba sa yi mun ci za mu tattauna wannan ko Allah ya taimake mu wa khairul khatta'in mafi alkhairin waɗanda suke yin kurakurai at-tawwabun sune bayan da in sun yi sai su tuba wa inda muslim min hadisi abi ayyub anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce lau annakum lamta takul lakum kun gan ku nan da zai zama ba ku da zunubi ya gafiru Allahu lakum wanda Allah zai gafarta muku wannan zunuban eh laja Allahu bi qaumin lahum zunubun da Allah zai share ku ya kawar da ku sai zo da bayan da su suke da zunubi ya gafiru halahum wanda Allah zai gafarta musu ina fatan kun gano wannan da kyau da zai zama ko ba kwa laifi ko wannan ba lasisi ne kice a to bari in je in yi kina zuwa kika yi kila mala'ikan mutuwa na bayan gidanku kina gama sai dauke ranki kin mutu bayan zunubi sai wuta kun fahimci wannan da kyau ko kake saki laifuffukan da kika san kin yi a baya abinda zaki sai ki amfani da sunan Allah al-Ghafur ki ta karkare ki roki Allah madaukin sarki ya gafarta miki laifuffukan ki idan ya zama ba ki da zunubi tsakaninki da mahalicinki to sanda kika zo da bukata wajen Allah kai sai bukatan ki zai shiga nan da nan abin da kika mika kokon bara zuwa ga Allah Allah madaukin sarki zai karba zai baki amma in ya zama dama kin tara gaba kin tara baya dukkanin laifuffukan ki ne ga sunan tinjim to shikenan zaki dade kina kwankwasa koban Allah ba bude maki ba kuma yake da samun matsala da kuncin rai baki gane cewa matsalan naki bane sai ki dinga kalama wasu ko kina kalama wani abu wanda kuma wannan abin karaki make kara ma kanki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan sunan Allah al-Ghafur kenan da 56 al-Wadud ai huwa alladhi yuhibbu rusulahu Allah madaukin sarki shine wanda yake son manzannin shi wa ahu kuma yake san waliyan shi wa tawaddadu ilaihim bil maghfira kuma yake san su ta hanyar yi masu gafara war rahama ta hanyar yaji kansu fa yarda anhum wannan yasa Allah ke yarda da su wa yataqabbala a'malahum kuma Allah yake karban ayyukan da suka yi wai yuwaddidihim ila khalqihi kuma yake cusa kaunansu a zukatan bayin shi kun gano wannan idan Allah maɗaukin sarki yana son ki to zai yarda da ki to duk abin da kika aikata na aiki karami da babba Allah zai karba sannan Allah ba zai tsaya nan ba sai ya sa bayin shi da yawa sun soki an gano wannan da kyau ko to ana nan idan kina son bayin Allah na kwarai in Allah maɗaukin sarki ya kai su aljanna mun gane sai ya zama ke da yake son waɗannan bayan Allah na ƙware ayyukanki bai kai ki je wannan aljannar ba dan Allah ya faranta ranki sai Allah ya ɗauke ki kai ki wancan aljanna shi yasa akwai bayin da Allah madaukin sarki bai ya ma wannan karamar to sai a samu wasu shedanu sai su rika kokarin cusa masa kin mutanen kirki sai zuciyarsu sai ta ɗauka kuma in ta ɗauka shi kenan ana zuwa lahira waɗannan suna kallon mutanen kirkin sun tafi aljanna su kuma bayan da za domin qur'ani ya faɗa ya ce a ha'ula illazina aqasamtum la yanaluhumullahu min rahmatihi yanzu ba waɗannan ne kuke rantsuwa cewa Allah ba zai ji ɗansu ba gashi nan ce musu udkhulul jannata to koya za ku yi kuma yanzu ba ruwanku da bayan Allah ku raba da bayan Allah sai rayuwarsu yadda suka saba kuma da yadda suke yi kuma ku yi naku sai ku zauna lafiya da kuma akwai wanda su suna tsammanin su ba za su iya rayuwa ba sai da batanci a bakunansu ai a yi magani kun gano wannan da kyau ku a zuba ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce fa yuhabbibu ibadahu fihim sai ka ga Allah ya so yadda zuciyan bayi suna san waɗannan mutanen duk yadda za ku yi ku bata su ba za su ba an fahimta yanzu misali ku ga irin yadda al'umma suke kaunan shaudan fodiyo suke kaunan su saddauna ta fawa balewa suke kaunan sawa bakar gumu su albani su jafar tsakanin da allah waɗannan mutanen kaunan da ake masu mafi aksari ba sai bayan da suka mutu ne ba kuma yanzu biyan da mutum ya kokarin ya nuna wa mutanen duniya cewa ɗan fodiyo ba mutumin kirki ne za a yarda ko yanzu ya zo da wani su dabaru ya zo ya ce saddauna ba mutumin kirki ba ne za a yadda ko ya zo ya ce abubakar gumi ko albani ko jafar ba mutanen kwarai ba ne za a yadda da shi kaddara wani ma zai wannan karambanin yana yi ne shi yana jama kan shi ma bakin jini <laughs> kun gano wannan yana yi ne yana jawo ma kan shi bakin jini shine babban matsala mutane ba sa fahimtar wannan to Allah ne yake yin aikin wasu su ga ah to ai ya kamata mu yi kaza a'a roƙon Allah ke ma zaki ya alwadud Allah ka sa man farin jini Allah ka sa man karbuwa Allah ka sa man ba ki ta neman farin jini ba an je an baki tozali kifilkin sa nan ke farin jini wannan sai dai ma ya sa mu idan ki ciwo kina bata maka kanki lokaci Allah ne ke juya zuciyan bayi ki roƙe shi ya soki in Allah ya soki sai ki ce ya so yadda bayi ke ya gamsar da su in duk garin nan makiyanki ne za su ga makiyayyen bayan da suka iya da ba nan mun karanta cikin tarihin ibnu taymiya ba har canza mai gari aka yi aka kai shi can garin yan bid'a dan yi wa'azi akan abin da ba sa so su kashe shi yana zuwa garin sai ya zama duk garin ya fi kowa farin jini kuma Wanzu an cika gaban shi shi kadai yake saurari kaza kaza kaza kaza ana nan kuma sarki sai gashi ya dawo kuma ya yasa ibnu taymiya ya dawo kun ga wani irin alheri kuma amma kokari ake sai kashe shi kokari ake sai fata shi kokari ake sai an ji mutuncin shi ko wani bawan Allah da wanda shine dabi'an shi mun haɗu da shi wani lokaci a wani gari nake cewa kai Allah ka hutar da kanka wani kake son ka bata ba zai bace ba saboda ya gyara alaƙan shi da mahalicin shi kana bata ma kanka lokaci ne, ce ka hutar da ranka ka bi wanda Allah ya ce in ka kiya ka sha wuyar gaba kai za ka yi ta wahala yana gaba kana gaba kun gano wani da kyau ko kai ta gaba yana gaba a shi lokaci da muka haɗe ce Allah malam abin da ka gaya man tun daga ranar ne aiki da shi na zauna lafiya na ce ai mai ƙoƙarin ya ji haushin wani kullun cikin takaici yake kullun cikin zuciyan shi kullun da ka an hura mata wuta haka yake cikin wajen yana harkokin shi bai ma san da kai ba yana abubuwan shi yana rayuwar shi hankalin shi kwance bai ma san kana yi ba an fahimci wannan da kyau shi yasa kuke ji wani lokaci sai mu ce da Allah irin waɗannan yasassun maganganu a daina zuwa mana da su me yasa saboda so muke mu zauna kalau wanda yake neman su kullun yana kunna ma shi wutan bala'i ya kasa zaman lafiya ga mutum hankalin shi kwance yana rayuwar shi shiga ko ina fita ko ina an gane kokari yake a bata shi kuma kokari Allah yake ta sa mu mutane kaunan shi alwadud kenan amma ba za ki samu wannan ba sai in kin kiyaye dokokin Allah shi yasa sai ce kama qala ta'ala kamar yanda Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat kun ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah madaukin sarki zai sanya masa farin jini mutane su ta son su mutane su ta kaunan su an fahimta ba nan na gaya muku ba idan aka shirya wa'azi a wasu garuruwa in ana son mutane su je wannan wa'azin har sai an yi ƙaryan cewa albani zai zo ko an yi ƙaryan cewa jafar zai zo haka ne haka yake kuma sai a je ba a gansu ba sai a ce to a yi haƙuri sun samu matsala ne a hanya amma Allah da wa'azi na gaba to da izinin Allah dai suna nan tafi haka fa ake yi amma yanzu mutum sai ya shirya wa'azi na kwana biyu ya je in ya ga yanayin sai na kwana ɗaya ya tafi ba zai ƙara komawa ba me yasa saboda Allah bai san shi bai sa mai irin wannan karɓuwan ba ko kuma ya ba a hankali sai ya kai za ga mutane su ta gaugawa wannan shine gaugawa ko sauri ba wurin zuwa an fahimta yanzu ga izala ta shirya wa'azi na sha buga wannan misalin sai ga malamai su hausi wa'azi awai da hadisai su bayani kyawawan bayanai amma sai ga mutane ba sa jinjina wannan abin da suke sama da yadda suke jinjina an wane da wane sun hau ba ko wannan ba wannan wata baiwa ne da karbuwa kawai da Allah yake ma bayi alama ne na Allah yana son su ko kuma ta mai kaman sake kun gano wannan da kyau ko su irin waɗannan dole ne sai sun rika roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadigan su kuma Allah ya sa ba jarraba su yake din ya hukunta su ba Allah zai sun yin wannan addu'ar in ba ka ba akwai matsala a ƙasa Allah madaukin sarki ce make mu wa bukhari min hadis abi huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala annabi yace za habba Allahu al-abda nada jibrila duk sanda Allah madaukin sarki ya so bawa sai ya kira malaika jibrilu yace inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibuhu Allah yana son wani kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibrilu sai jibrilu ya so wannan mutumi fa yunadi jibrilu fi ahli sama sai malaika jibrilu sai yi kuwa ga halittun sama gaba daya mala'ikun nan yace inna allaha yuhibbu fulanan Allah yana son wani fa ahibbuhu kuma ku so shi wa yuhibbuhu sama'i sai dukkanin halittun da ke cikin sama sai su so wannan mutumin summa yudau lahul qabulu fil ardi sai Allah madaukin sarki sai ya sauko ma wannan mutumi karbuwa a bayan ƙasa al'umma gaba ɗaya su kaunace shi al'umma su ji suna son shi suna son su mu'amala da shi haka Allah yake ayi ayi a bata ka sai wannan batancin kuma ya rika zama mi alheri ga mutum ya batan mun fahimci wannan da kyau yanzu misali lokacin zaɓe da aka ce shugaban ƙasa bai da satifiket ko sakandire ma bai gama an gano wannan wai sun ɗauka wai kai sakandire ko kai kaza shine daraja me alaƙan da ka gyara tsakaninka da Allah shine yanzu annabi Muhammadu digirorin shi guda nawa da Allah guda nawa yake da su eh cin da ba wannan ko ashe ba su ne abin daraja ba ba su bane na rantse da Allah da a ce digiri ne ke samu mutum daraja da sai manzon Allah ya samu sai yayi dan ya zama ya fi kowa shi wannan hanyar neman abinci ne da wanda ya digiri ɗari da mutumin da yake yake fatanya yake noma da ɗaya ne wannan hanyar samun abincin shi noma shi kuma wancan an bashi kwali ne da zai nuna yana kwadugo ana bashi abinci ba ga bane da ɗaya ne mil ticket ne da wannan da ke da digiri da wanda yake haƙa rijiya ya samu abinci duk yan kwadugo ne shi yasa kuka je ma ana cewa kungiyan yan kwadugo haka yan kwadugo ne ma'aikata ne leburori ne nawa na gwamnati ta har lebar ya zai maka wani tunkaho dame kun fahimci wannan da kyau dame zai ma tunkaho sai ne ba sa fahimtar waɗannan abubuwan baki da Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in goma mutum ya ce ah, ai mun yi kaza mun yi digiri zai ka ce to da Allah abin da ka yi digiri a kan shi ko kare karantawa ana ɗauka a kasat sai mutane su rika siyan kasat ɗin suna ji zai yiwu eh ai ba zai yiwu ba kun bai wannan da kyau ko yanzu misali wannan ya je digiri akan harkan jarida yanzu ya ɗauko harkan jarida ya zo dinga karanta kasa da yadda muke nan duk ku taru kuna ji an jima a fitar da kasar ku ta jin haushi <laughs> kun gano nan da kyau ko zai yiwu yana ma fara za ta yi jefenta ina ruwanta a ce mata ko wani bolon an ƙara a dan rage an ɗauka ana filin ana in ana out ana kaza a kai na rumu da wannan shi ma da ya haƙura ya ta koyo so yake nemi kuɗi ya ci abinci haka dai ko ba haka bane Allah madauke sarki ya mu dace yanzu misali yanzu ba ga Hassan ta je ta yi digiri akan larabci ba inda ta zauna nan wajen ta karantar da mu alkitab na siba waihi da yadda ake li'irabi da goba za ku zo ko ba ku ce kasa din ba <laughs> ina gaya muku amma ana nan yanzu tana gamawa shikenan sai a dauke da sai a kai ta jami'a duk wata ana ba ta naira dubu ɗari da hamsin tana zuba a jikanta hankalinta kwance sai ta zauna lafiya amma in ta ce a'a wannan aikin za ta yi da wannan karatun da ta yi ƙaryanta, ya sha ƙarya. ba wanda ya saurare ta kun gane harkan can daban wannan daban ku Allah ya sa mu dace to in Allah ya so mutum ko ku bar Allah da bawon shi kawai sai ku bar Allah da bawon shi in kuka shiga cikin karambani to da matsala Allah madaukin sarki ya shiryar da mu summa yudu lahul qabulu fil ardi sai Allah ya sanya mu wannan bawa karbo a bayan kasa qala abdullahi الله abbas عباس الودود الحبيب almajidul kare Allah shi ne wanda yake soyayya ya bunƙasa mutum ya mai karamci in Allah ya baki wannan baki da matsala kawai sai ki mimmike kafanki hankalinki kwance ma wallahi in Allah bai miki wannan baiwan ba ko to jiki magai wallahu azza wa jalla ودود يؤيد wa ibaduhu الصالحين Allah madaukin sarki yana karfafan manzannin shi sakamakon ƙaunan da yake musu sannan da bayin shi na kwarai bi ma'iyyatihi al-khassa Allah ya zama yana tare da su tarayya na musamman an bayyance wannan yanzu ina gaya muku banda Allah madaukin sarki yana tare da malaman sunna kasan nan da tini an ga kwata malaman sunna kasan nan haka lokacin farkon dawon sunna kasan nan ba yawa ake ana kida ba dan izala mugun bawa jakin banzala anan haka yanzu wannan in ma ba am tuna muku ba kun ma manta an yi an ce dan izala an sa shi a kabari eh an sai ga kuma kan shi ya zama kan jai ga wala kirna mai tambaya na ta dukan shi da gora ikon Allah ni ko Allah na so in ga wannan kyamara na yan ɗari ka wala take ɗauko hoton kabari kawai malam mu je mu dinga ɗauko hoton kabarruka cap mu ci dauko muna ganin me ke faruwa duk ƙarya ne ba ana ta haka ne don a bata ne da ba ta izala izala ta baci ba abin da ba ce mana mu yan salafiya an ce mana bokaye muna magana da aljanu mu matsafa mu waye waye yan suna ya baci wani sharri ne ba a yi ma mazan da ke karantar da matan aure da yan mata a makarantar islamiyya ba sunansa ya baci na ne ba ta su lokaci suke ba irin cin mutuncin da ba a yi ba kuma na rantse da Allah wannan ma cin mutuncin ƙara farin jini ne ga al'umma an ce daga ƙasan waje ne ake aiko ma abubakar gumu kuɗi daga isra'ila ne daga ina ne daraja abubakar gumu ta rasu ta ta ragu da ya rasu ba ƙara ɗaukaka ya ba mu nan wani irin sharri ne ba a yi mana ba an aiko mana da kuɗi an aiko mana da kaza da kaza ai mun ci kaza mawakatan banza mawakatan wofi an gaya maka mu muka san inda ake raba kuɗi za mu ke zuwa ne mu bayan in ana raba kuɗi ma ka je ka karɓa sunna ne lokacin banza ba dai sai yana cikin bukhari ba annabi ya ce duk wanda ya dauki kuɗi ya baka ba roƙa kai ba annabi ya ce ne ka karɓa amma in roƙa kai ka kwalla fare ce kakkai ba ka annabi ya ce ba ni tun da nake a duniya na san inda ake raba kuɗi ni cewa ma ne duk wanda ya ga inda ake raba bai gaya man ba in Allah da ba zai cika da imani ba kai wasa kake yi kuɗi ko Allah cikin Qur'ani cewa in taraka khairan da kuɗi yake yi ya ce kuɗi alheri ne duk wanda kaje ya ce an ba wani kuɗi barawo ne shi bai san inda zai samu bane yake tsammanin an baka kai sana'a ce to me sana'a an ya gaya maka kuje ku lalata da mugun alkaba'in ku haka za ka zauna kai ta damuwa mun gano wannan da kyau ku mu kuma duk wanda mutum zai fita ko nan da sabon gari ne ka ɗauki rafa ta yar dubu dubu ka sa aljuzi ne ka rika zara kana haka tana karewa tana nan najiranta kuma ka za a ta har zuwa ran da ajali zai mun gano wannan da kyau Allah zai taimake mu irin waɗannan abubuwan duk ba daidai ba ne yanzu malamai islamiyya duk sun damu lokacin siyasan nan an ci an ba su kuɗi haka fa suka gayyace ni taro a Kaduna malam wallahi wallahi ka ji an shalla kun tada hankalin ku wawaye Allah na neman ya daga darajar ku ko kuna neman ku zubar da darajar ku halin darajan ji daraja ne su ku bari yanzu bara a gama siyasa magana ta wanka da kwarin yi ai shiru waɗanda ake zuwa ake zagin ku a gabansu duk za su komo wajen ku neman maula Allah ya ko wanda jiya sai da ya gaya mai ce malam yanzu koran mutane nake yace ka ga nan sai in yi kwana uku ma mata na ke ce falin gida ban ma da yadda zan yi amma mutane zuwa ban suke zuwa mun suke ce daraja na ta ƙaru <laughs> na ce wancan sharrin da aka yi maka ne kai hakuri da ka yi bambar ma a lokacin da ka zube shiru ya yi karbu da su yanzu su waɗancan da ke sutun ba wanda zai je wajen su saboda talakawa suna da yakinin ba su da komi sai kuma yanzu ana tsarin ka kana da me kana da komi sai kwantar da hankalinka yanzu kowa so yake abota da kai dan in ta faru mai ka taimake shi ka gani da maka kirarin talauci gara maka kirarin arziki Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yace fala yukhibu raja'uhum duk sanda bayi suka nemi wani abu wajen Allah Allah zai bari taɓar tabar da su ba wala ya raddu du'a'ahum in sun roki Allah Allah ba zai watsi da shi kun ji wannan ku idan kika cika alwut na Allah wallahi duk addu'an da kika sai ya karba ke kin ma ji fa mun ce sai an yi shimfiɗa da sharan fage an gabatar da kirari ga fadan Allah ko wallahi in Allah na son ki ta hanyar kiyaye ayyuka ku Allah ba ki addan ba ma kina ta Allah ya man kaza Allah zai miki wanda muke karatun hikimatu min tarihi da su an za su ji wani mutum ai duk kursi da ma wani kirari bai yi ba nan take Allah ya ansa abin da ya roka duk abin da awwa guda biyu ya roka nan da nan Allah ya bashi so da ya cika ka'idojin ya cika matakan haka yake amma ke kin kewaye kanki da laifuffuka ko da ma an yunkura Allah zai karɓi wannan abin naki waɗannan laifuffukan duk sun bi sun tattare kuma an yi an yi mutane su tuba su koma zuwa ga Allah sun kiya ku ga mai da mutane za su yi nasara a rayuwa wa huwa inda hasanu zannihim bihi kuma Allah madaukin sarki yana inda suke kyautata mai zato da tsammani an gani yanzu misali mafi yawancin ku kuna ganin wai sai kun yi katun boko kun yi aikin gwamnati ne za ku yi arziki kuna bata maka ku lokaci cin da kuna nan tsammanin ku wannan ko haka Allah zai baku cikin tafeci wallahi haka Allah zai baku cikin tafeci akwai wata mata tana na Kaduna sana'a da take shi abu biyu take dafawa a duniya take siyarwa daga amala sai sakwara dan Allah ku yanzu nan da za mu je da ku wajen ko da za a wani kashe ku akalla za ga motocin alfarma akalla guda ɗari biyar suna layin sakwara da amala duk kaduna ba a cin amala da sakwara ne zai nan da haya take a ɗan gidan take ta sai gidan ta rushe sai babban gini bene bangare bangare. yanzu misali da cewa ta yi ta sai ta je ta karatun boko za ta samu kuɗin take da shi yanzu ta ɓata makanta lokaci yanzu masu kuɗin ne suke zuwa sai sun yi layi kowanne da kwanan shi da kasan yana bara kuma billahi ba za a kai mai ba sai dai ya miƙa mata ta zuba mai ta bashi duk darajin shi ya tafi da shi yana riƙa da kasan almajiri haka zai je samu waje zauna ya ci kuma bai isa a biye shi da kwano da ruwa da sabulu ya wanke hannun shi ba waje ɗaya aka yi na wankin hannu Allah ta zai je wanki kuma Allah Allah ake gobe ma a ji akwai mutanen da suke tashi fa daga nan Zaria wallahi su je su ci amala a can kawai su dawo je su ci kwara ma su dawo daga funtuwa daga Kano kawai su je wajenta zalika fadlullahi don kika fara dan wake kima ba sai Allah muke wannan baiwan ba wallahi daga Abuja sai ya aiko a siyo dan wake a koma amma kina nan kin ce a wai ke kaza ne to in har kika saki Allah madaukin zargi kika zace shi a mummunan zato ko ki ga matsala sharhin wannan sai Allah ya kai mu gobe za mu zo ɗaya bayan ɗaya mu tattauna wannan matsalan a ke ku ji me ke ja muku matsala wajen addu'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum